an ce in dai kana abu uku ba za ka dinga nadama ba ko abin bai kyau ba za ka yi nadama ba na farko istikhara na biyu istishara na uku a tasabburu adamu eh, ajiyar istijal na farko ka ba Allah zaɓi na biyu ka nemi shawara daga ƙwararru in kasuwanci ne ka nemi shawarar fararin 'yan kasuwa in karatu za ka nemi shawarar wanda suka riga ka shiga cikin karatun ko na boko ko na zamani ko kiwo za ka nemi kwararren mai wanda ya sa harkar kiwo ya maka bayani ta yaya ake shiga kiwo tunda na ai ba hadisi ko qur'ani za sai shi ma akwai kwararre akan harkar kiwo akwai kwararre akan harkar noma akwai kwararre akan harkar kaza zai baka shawara da ta dace to kaga baka istikhara baka istishara ba sannan kuma kakkai gaggawa ko kayi biyun nan ka dan jira ka gani ko abin zai bayyana a gare ka rashin kyansa ko rashin amfaninsa Ta ba mutum ya ga zuciyarsa tana son abu ba ma ya istikhara sai ce wannan kawai ma alheri ne tunda zuciyarsa tana so to shi a gurinsa alheri ne ba kuma duk abin da zuciyarmu take so yake zama alheri ba dan da duk abin da zuciyarmu take so yake zama alheri ba za mu taɓa samun matsala ba amma sai kaga abin da kake so zaka ɗauko amma abin da kake son sai zai baka matsala to kaga ashe kenan dole ka ba Allah zaɓi domin Allah shi ya san gaba mu abin da zamu yi amfani da shi yanzu yanzu nan baka san gaibu ba da an san gaibu ma wani ai kashe shi za tun yana ciki yanzu wannan aka cewa dan jariri ne amma ya girma zai zama dan ta'adda ya kashe mutane ya zubar da jini ba ya ka gani aure da yawa ba za a yi bayi kafin ka auri mace sai ka leka haka ashe a can ciki akwai matsala kaga tun daga nan sai ka karba kayan leɓen ka kai gaba Amma gaimu ne ba wanda ya san wannan abin sai Allah kai dai kai amfani da yanzu me a hannunka yanzu me ka gani yanzu shikenan ya tafi wani abu ya zama alheri wani abin ya zama shari sai kuma addu'a da ka nema insha Allah a karshe za a yi ma addu'a Allah ya yi maka damuwar mai hukuncin wanda yake cewa assalamu alaikum kuma assalamu alaikum shine daidai assalamu Ok assalamu E nan gyarawa zai assalamu ba assalamu ba assalamu shi ne daidai ba assalamu salamu kaga an yi shadda akan nan ko assalamu alaikum assalamu alaikum ba assalamu salamu kaga wannan an yi fambata sai a gaya masa gyara tun shi ma haka ya gana ba wai abin gidansu bane balle ci shi irin nasu haka ne wanda ya ce malam don allah wanda ya rasu ana bin sa bashin azumi za a rama masa ne ko kuma sai dai na bakance kawai to wannan sabanin malamai ne shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce bakance ba taman mata alaihi sau sama anhu waliyu wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliyansa su yi masa kawai abin da ya ce kenan to in mutu ya ce iya na bakance ake nufi ko to me yasa na bakancen ya shiga akwai wasu hadisai da suka zo a gefe kamar hadisin wata ta samu annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah mahaifiyata ta ci alwashi shine ai kancan ka ce Allah Allah in ka hore min kuɗi ne aure kafin nan da azumi ni kuma ne alkawari zan yi azumi biyar maka godiya ko Allah na siyo kaya ga su sun ki siyo Allah idan ka sa na siyar da su kafin azumi kuma na ci riba ni alkawari zan sadaka da dubu ɗari ko Allah ta'ala mata ta gashi tana da ciki mun je asibiti kuma an ce watakila ba ta yi ba sai an mata aiki Allah na maka alkawari in ka sa ta haihu lafiya ba tare da an yi aiki ba ni kuma zan yi azumi guda talatin maka godiya na'am to kaga mutum ya dora kansa man zara an yuti Allah fal yutihu wanda yace zan ba Allah fa sai ya bi shi ba kuma man zara an asi Allah la ya'si wanda yace zai saba Allah ko ba zai ba to ita wannan baiwa Allah jirgin ruwa ta hau sai ya fara tambal tambal zai kife da su ce Allah Allah in ka sa muka haye lafiya zan yi azumin wata guda ma godiya sai jirgin ya koma daidai suka wuce to kuma bayan ta sauka sai kuma aka shagala ba ta yi ba ta mutu to eh, ta gaya wa yarta kuma ta ce na faci alwashin zan azumin wata guda kuma gashi ban ba to sai yarta zo ta samu annabi alaihi salatu wasalam ta ce ya rasulallah mahaifiyata ta rasu ta yi alwashi za ta yi azumin wata guda kuma ba ta yi ba ta rasu sa annabi alaihi salatu wasalam ya ce da ana bin baban ki bashi za ki biya mata ta ce eh ce to fa la a haƙƙo an yi kuda bashin allah ya fi cancanta a biya sumi an ummi ki je ki wa mahaifiyarki azumi